يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لاخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزاً وقالوا لاخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسره ليجعل الله ذلك حسره في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير يا waɗanda suka yi imani da Allah suka bi manzansa kada ku zama kamar kafirai da munafukai waɗanda suke cewa makusantansu idan suka tafi neman arziki ko kuma suka tafi yaƙi suka mutu ko aka kashe su sai su ce ai da suna wajenmu ba su fita ba da ba su yaƙi ba da ba su mutu ba kuma ba a kashe su ba Allah ya sanya musu wannan ƙuduri ne a zukatansu don su ƙara nadama da baƙin ciki a zukatansu. Allah shi kaɗai ne yake rayawa da kashewa daga nan damarsa. Zama baya hana faruwar abin da ya ƙaddara, nan fita ba ta gaggauta shi. Allah yana ganin abin da kuke aikatawa, ayyukanku ba sa ɓuya a gare shi zai saka muku a kansu.